na ranar asabar 25 ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1435 wanda kuma ya zo daidai da 24 ga watan 5 miladiya ta 2014 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tajridus sarih li ahadith al sahih wallafar zainuddin ahmad ibn abdul latif az-zabidi wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 893 wannan kuma shine mu na 154 kuma muna hadisin anas wancan karan mun fara sharhin hadisin anas ibn malik radiyallahu anhu wanda aka tambaye shi game da shin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallah da takalminsa ya ce e eh. hadisin yana cewa wa anhu radiyallahu anhu annahu su'ila a kanan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama yusalli fi na alai kala na a kashe wannan da an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama kanan annabi sallallahu alaihi wa sallama yusalli na na'alain shin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallah da takalman sa guda biyu kala na'am mun ce wani hadisi mai tambayar shine sa'id ibn yazid al-azdi shine yayi wa anas ibn malik tambaya kuma mun ce a cikin bukhari wannan shine hadisi a cikin sahihaini ma gaba daya wannan shine hadisi kwaya daya wanda ya zo dangane da sallah da takalmi da cewa akwai wasu hadisai waɗanda suna da suna da yawa wanda suka zo da wannan ma'anar amma dai a cikin sahihaini a wato sahih bukhari da sahih muslim wannan hadisin na anas shine ya kuma dangane da sallah da takalmi malamai ba su yi saɓani wajen halaccinta ba malamai ba su yi saɓani dangane da halaccin sallah da takalmi ba kamar yadda ibn rajab yake faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yakan yi sallah da takalmi kuma yakan yi sallah ba takalmi wani lokaci ya yi da takalmi wani lokaci ya yi ba takalmi yana cewa idan salla ahadukum falyalbas na alaihi aw liyakhla'hu ma bayna rijlaihi wa la yu'dhi bihi ma ghayrahu nabi yace idan ɗayan ku zai yi sallah to falyalbas na alaihi ya sa takalman sa ko kuma ya tube su amma ya aje shi tsakankanin kafafuwansa biyu kada ya cutar da wani wani hadisi yana cikin sunan abi dawud da sahih ibn khuzaima da al-mustadrak na hakim da sunan al-kubra na al-baihaqi hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karfafa wa al'ummarsa halaccin yin haka a hadisin abu dawud da ibnu hibban hadisin shaddad ibnu aus radiyallahu anhu inda annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa khaliful yahud fa innahum khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi khifafihim wala fi ni'alihim ku saba wa yahudawa saboda ba sa sallah da takalmansu ba sa sallah da kuffinsu yahudawa sun ɗauki wannan koyarwar daga abin da ya faru ga annabi musa alaihissalam lokacin da ya zo ganawa da ubangiji allah ta'ala ce inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa lalle ni ni ne ubangijinka don haka ka tube takalmanka domin kai kana wani rafi ko kana wani ah, kwari wanda yake mai tsarki kuma ana ce da shi duwa to daga nan ne kamar da ibnu taymiya yake faɗa a cikin littafin sa iqtida'us siratal mustaqim mukhalafati ashabil jahim yace daga nan ne su kuma yahudawa suka dauki cire takalma lokacin da za su yi ibada to annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a saba musu wanda ya nuna wato istihbabin haka wasu ma da yawa daga cikin magabata kamar da ibnu rajab yake faɗa suna cewa musahabbi ne wato sun fi fifita sallah da takalmin sama da sallah ba takalmi har ma ibn mas'ud kamar yadda yake cikin littafin al-musannaf na abdulrazzaq da al-musannaf na ibn abi shaiba ibn mas'ud lokacin da ya zo zai sallah tare da abu musa al-ash'ari sai ga abu musa al-ash'ari ya da takalminsa sai ya ce da shi lima na alaika abil wadil al muqaddasi anta me yasa ka cire takalmanka ko kai ma kana wani rafin ne ko kwari mai tsarki kamar yadda annabi Musa aka ce da shi da yawa daga cikin magabata sun nuna fifikon yin hakan akwai wasu daga cikin malamai kamar Imam Shafi'i Kamar da muka faɗa a wancan darasin yana ganin a cire takalmi ya zama da kafar mutum tana shafar ƙasa da zama da taɗan faru da ƙasa inda yake sallar yana ga wannan ya fi falala kuma wasu daga cikin malamai kamar abu ya'ala alhambali kamar ah, wasu daga cikin malaman hanabila sun yi muwafaka da imamu shafi'i akan wannan wanda kuma bayaninmu muka faɗi cewa wasu daga cikin malamai suna ganin cewa sallah da takalmi ja'iz ne amma bai kai matakin mustahabbi ba wato ya halatta amma bai kai mustahabbi ba akwai magana da muka ambata ta ibnu daqiq al-eid wanda malamai suka rika daukowa daga wajensa kuma suna goya masa baya akwai alfaka hani ya kawo maganar cikin littafin sariyadul afham sharh umdatul ahkam haka na ibn al-mulaqqin cikin littafin sa al-i'lam bi fawaid umdat al-ahkam sun kawo magana ibn daqiq al-id wanda yayi ta ne a cikin littafin sa al-ihkam sharh umdat al-ahkam inda yake cewa hadisin yana nuna halacci ne ba yana nuna mustahabbi ba ba zai yi a fahimci istihbab daga hadisin ba yace saboda sha takalmi baya daga cikin abin da ake ake wato kwadayin a ganshi ko a yi shi a sallah ce wani zai iya cewa to ai ado ne sa takalmi ado ne kuma ana so wanda zai sallah yi ta cikin wato kaya masu kyau kamar yadda Allah ta'ala ya ce khudhu zinatakum inda kulli masjid inda kulli masjid inda kulli salah duk sanda za ku yi sallah ku sa kayan ku masu kyau to ai sa takalmi ma yana daga cikin zina Eh, to shine ibnu daqiq al-idi yace eh to amma yawan taka ƙasa da yake yi shi ya rage masa kwaliti har bai zama da bai kai zinar da ake magana a kanta ba saboda shi ana yawan taka ƙasa da shi wanda kuma hakan za ta iya sa wasu lokuta a taka najasa da shi a taka datti da shi a taka ƙazanta da shi wannan shi ya hana shi ya kai matsayin waccan zina ɗin da take mustahabbi wannan ya rage shi to amma duk da ya yi ƙasa bai kai ya kasa kaiwa ga mustahabbi to amma zai iya tsayawa daidai martaba ta ta jawas ya ƙara ƙarfafa ra'ayinsa da maganar cewa shi kaucewa najasa to kaucewa najasa da guje mata a cikin harkar sallah ko ibada wani abu ne da yana cikin daruriyat abin da yake cikin daruriyat wato tilas tilas sannan ita kuma zina a sallah tana cikin tahsinat ko ta zinat. to martabar tahsinat ƙasa take da martaba ta daruriyat martabar daruriyat ce farko sai alhajiyat sai at-tahsiniyat to tahsiniyat shine martaba ta uku ado yana martaba ta uku to bai kamata wajen kokarin a lura da martaba ta uku mataki na uku ya zama na an samar da wata matsala da za ta taba kuma martaba ta ɗaya ba wanda ita ce gujewa najasa to wanda yasa ya ce to duk da haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma ya kwadaitar ayi abun sai ya tsaya a matakin jawas a matakin halacci ba a matakin wajabci ba ba a matakin mustahabbi ba to kamar yadda muka ce wasu malamai sun goyi bayan wannan magana kamar al-fakahani al-maliki kamar ibnu daqiq al-abin nan kamar ibnu al-mulaqqin wancan ba maliki wannan ba shafi'i da sun goyi bayan maganar za mu ga magana Ibn taimiyya wanda shi yana ga mustahabbi ne shi ibn taimiyya yana ga mustahabbi ne abinda zai nuna mustahabbi ne maganar hadisin shaddad Ibn aus da muka karanta wanda yake cikin sunan abi dawud da annabi yake cewa khaliful yahud tuntun da har ya kai mataki na mukhalafatul yahud sassaɓa musu a cikin harkar ibada to ya fi ƙarfin a ɗauke shi a mahallin jawas kawai ya kamata ya kai matsayi in ba a kai shi matsayi na wajabci ba wanda wannan zai wahala saboda annabi ya yi sallah muntailan ya yi sallah hafiyan ba takalmi to ya tsaya a matsayi na istihbabi za mu karanta maganar maganar ibn taimiyya idan mutum ya zo da takalminsa ya halatta yi sallah da su amma abin da ya kamata a wato lokacin da ya da ya wato da ya san cewa babu najasa idan lam yatahaqqaq najasatuhuma wato ya tabbatar ba najasa akwai bambanci tsakanin tahaqqaqa taharatuhuma da kuma tahaqqaqun najasa idan har ya tabbatar babu najasa to wannan zai iya sallah a ciki ba wai kuma sai ya tabbatar suna da ɗahara ba akwai bambanci tsakanin ka tabbatar suna da ɗahara da kuma in baka ji baka san ka taka wani abu na najasa ba ko baka ganta ba to kaga ka samu wani abin da zaka iya cewa ba najasa wannan shine kawai abin da ake bukata to idan mutum yana da takalmi me ya kamata yayi in akwai najasa shin wannan najasa din tana kawuwa ne da ta hanyar goge shi a ƙasa ko ko a sai an wanke shi ko ko a za a bambance tsakanin kalan najasa din idan najasa ce ta bawali ko ga'idi bayan gida to kaga wannan najasa ce babba ita a wanke najasar kuma da bata kai wannan ba ita kuma a goge da ƙasa to malamai sun yi ƙauli guda uku akan wannan wato kowane kauli daga cikin waɗannan maganganun akwai malaman da suka goyi bayansa wasu suka ce kowace irin najasa ce kowace iri ce idan mutum ya taka ta da takalminsa matukar zai sa ƙasa to zai iya wato zai kawar da wannan najasa ba wai lalle sai ya sa ruwa ba ba sai ya wanke ba kowace iri ce wasu kuma suka ce a'a dole sai ya wanke in dai da najasa a takalminsa to sai ya wanke wasu kuma suka bambanci tsakanin najasar suka ce idan najasa ce bil bauli aw bil azira wato najasar da ta shafi bawali ko bayan gida to wannan sai an wanke idan kuma najasar da ba waɗannan ba to ita za a iya gogewa da ƙasa wato suka bambance tsakanin najasa wacce suke ganin tana da girma da kuma najasar da suke ganin ba babba bace sosai sai suka ce wannan agoge da ƙasa wannan kuma sai an wanki to duka duka kaulukan akwai malaman da suka goya musu baya akwai hadisai da suka zo a wannan babin amma mafi kyan hadisai shine hadisin abi nu'ama as-sa'di hadisin abi sa'id al-khudri wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza jaa ahadukum ila al masjidi, falyanzur fa in fa in ra'a fina alayhi kadhiran aw adhan falyamsahhu wal yusalli fihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayanku ya zo masallaci falyanzur to ya duba takalminsa fa'in ra'afina alaihi ƙaziran au azan falyamsahu idan ya ga najasa ko ƙazanta a jikin takalminsa to ya goge wal yusalli fihi ya yi sallah da shi wannan shine ajiyar ma ja'a a hadal ba batun hadisin abu sa'id al-khudri wanda yana cikin sunan abi dawud kamar da ku sani musnad imam ahmad wato imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad sa haka na ibnu khuzaimah da ibnu hibban duk sun fitar da shi a cikin littafansu al-hakim a cikin al-mustadrak duk sun ka hadisin shine hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da takalminsa sahabbai suka bi su sallah su ma da takalminsu tsakiyar sa sai suka ga ya cire takalminsa ya aje a guri guda su ma da sai suka cire to bayan an gama sallah shine ya tambaye su ma balukum ne ni'alakum me yasa kuka cire takalman ku qalu ra'aynaka alqaina ka ya rasulullah mun ga kai ma ka cire naka ne shine kawai mu ba muka cire sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa shi jibril ya zo ya gaya masa cewa akwai kazanta a takalminsa shi yasa ya cire to da ya gaya musu haka sai ya ba su doka ta gaba daya ta ko'ina, shi da ya gaya musu wannan idza jaa ahadukum ila almasjid falyanzur fa in ra'a fina alayhi qadran aw adan falyamsahu wa yusalli idan ɗayanku ku zo masallaci ya duba takalmansa idan akwai kazanta ko datti ya goge sai ya yi sallah da su kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce a wanke ba bai ce a wanke ba saboda haka gogewa ya ce gogewa ɗin da ƙasa an san cewa ƙasa tana daga cikin abin da ake ɗahara da ita ko da bawali da ga'idi yana ɗahara da hoge to kaga ba zai yiwu a kuma za a yi taharar takalmi da kasar ba daga hadisin ummu salama wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake take yake cewa da ita turhihi shibran wato zanin ta ta sake shi dani guda ya ja kasa ce to ya rasulullahi za ta wuce gurin da yake da datti ya shari kazanta annabi ya ce yutahiruhu ma ba'dahu in ta wuce gurin kazanta ta je gurin da yake da tsarki sai ya tsarkake wannan kazantar to kaga kasa ce ba za ta tsarkake abinda yake datti abinda yake kazanta abinda yake najasa imamu malik kamar yadda ke cikin littafin annawadir wa ziyadat na abi ibn Abizai zaid al-qayrawani abu muhammad abdullah ibn Abizai zaid al-qayrawani mai littafin risala littafin risala yana da wani littafi da ake kira annawadir wa ziyadat wanda ya kawo maganganu na fiqhu daga imamu malik da almajiransa babba ne ba ya fi risala girma babba ne sifili ne da dama to a ciki sifilin farko yake cewa Wakala malik imamu malik yana cewa walahu an yi salliya, fi na alaihi tahirataini ya halatta ga masallaci ya yi sallah da takalmansa masu tsarki wa in khala'ahuma in kuma zai cire su falyakhla'ahuma an yasarihi ya cire ya sanya su a daman abin a hagunsa fa in kana fi saffin ja'alahuma baina yadayhi idan kuma a cikin sahu yake to ya sa a gabansa kai ya sa a dama ko a hagu wal yalbashuma in kana ta tahiratayn ahabbu ilayya malik ya ce amma ni ya sa sa kalmansa in dai har suna da ɗahara suna da tsarki ya yi sallah da su na fi son haka li'alla ya lahu don kada su ɗauke masa hankali in ya ajiye su yana tunanin wani ya ɗauke musamman a wannan lokacin yana tunanin wani kai sai ya tafi su jada wani zo zari su to kasu shagaltar da shi to ya yi sallah da su shi kenan malik ya ce wa kullun wasa duk ya halatta ko ya cire ko ya sallar duk ya halatta haka na a cikin littafin al ko littafin majmu'a da shi abinda yana yawan ciro maganganun a daga cikinsa shi ibnu abi zaid al-qayrawani a cikin an-nadawadir al na ibnu abdus ne ɗaya daga cikin malaman malikiya muhammad ibnu rahim ibnu abdus wanda ruwayoyi ne ko sama'in sani daga almajiran malik daga malik ya tattara ya sa musu almajmu'a to shi ibnu abi zaid al-qayrawani yakan cicciro maganganu daga wannan daga cikin ruwayoyin da almajiran malik suka yi wa daga malik to wannan malik a ciki yake cewa la ba'sa bis salati fi alayni ba laifi ay salla da takalma biyu qad salla fihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da su a ciki sai ƙala ah, anhu ibnu habib in kana ta ne. ibnu habib ya rawaito daga wajensa yake cewa eh, in suna da tsarki wato ba ba wanda suke da danjisa ba sannan malik yake magana game da wanda ya sa huffi ko takalma sannan ya taka najasa ko ya taka jini ko ya taka ba haya sai malik ya ce la yusalli fihi hatta yaghsilahu kada ya sallah sai ya wanke kaga ra'ayin malik shi idan najasa ce mai abin nan babba to sai a wanke wa idza wati ala awrasid dawabi wal buwal sai aka tambaye shi to wa abwaliha in kuma kashin dabbobi ya taka ko bawlin ko abin nan din dabbobi qala fa hadha yudliku sai ce a wannan ya goge kawai wa yusalli bihi wa hadha khafif ce goge ya salla da su wannan yana da sassauci yana da sauki to kaga anan malik ya bambance tsakanin uh, al'azira kazanta da jini wanda ya ce sai a wanki to amma kamar yadda muka ce hadisin abu sa'id al-khudri cewa fal yamsahu ya goge bai sharɗanta wankewa ba sannan abu uh, auras da abuwal na dabbobin da ake cin naman su ba jasa ba ne wanda ita ce magana mafi rinjaye cikin maganganun malamai dabbar da ake cin naman ta tsarinta da ba hayatta ba jasa ba ne za ka za a dan an taka ba a ce an taka najasa ta yi ta ka ce ka taka datti akwai bambanci tsakanin datti da najasa dan riga ka yi datti ba ma'anarta tana da najasa ba eh wasu ba samu mace tsakanin datti da najasa sai su dauka duk wani datti ma najasa ne ce ya ka duk takalmin ka busu busu yayi kura kuma a ce a yi sallah da shi wannan datti ne ba shi shine najasa ba ah, magana ibnu taymiya cikin majmu'ul fatawa juz'i na 22 shafi na 121 zuwa 122 yake cewa an yi masa tambaya ne akan wannan masalar sallah da takalma sai ce amma salatu fi wa nahwihi mislul jumjumi wal madasi waz zurbuli wa ghairi zalika fala yukrahu bal huwa mustahab yace sallah a cikin takalmi fade ya faɗi sunayen wasu takalma na zamaninsu wanda yanzu ba a san su ba wani sunan shi zurbul wani sunan shi jumjum da takalma ne wadda ban sani ba ko yan takalma sun san su eh. ya ka dai nau'ukan takalma ya ce to da sallah da su ya ce babu laifi fala kurahu ba makaruhi ba ne bal muhuwa mustahab ce kai mustahabbi ne ma kaga ya dauki ra'ayi cewa mustahabbi ne eh, ba wai kawai jawaz ba yace lima sabata fi sahih saboda hadisin da ya tabbata a cikin sahihi yana nufin sahih bukhari da muslim an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusalli fina alaihi shine hadisin da muke karanta yanzu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da takalmansa wa fi sunani anhu kuma ya tabbata a cikin sunan daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal yahuda la yusalluna fi alaihim fa khalifuhum wannan cikin sunan abi daud shine hadisin abu sa'id al-khudri ce innal yahuda la da fini ni'alihim yahudawa ba su sallah da takalma su fa khalifuhum dan haka ku ku saba musu fa amara bis salati fi ni'ali mukhalafatan lil yahud ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a yi sallah da takalma domin a saba yahudawa malam ce wa idza ulimat taharatuha lam tukrahu salatu fiha bi ittifaqil muslimin in an san dai takalmi na da tahara wato ba ba da najasa to babu wani cikin musulmi da ya ce ba a sallah da wannan kamar yadda kuka ji malamai duk sun faɗa Za ka ba wata mazhaba da ta haramta sallah da wannan mutukar an san suna tahara wa amma idza tayaqqana najasatahuma فلا يصلي فيهما حتى فلا يصلي فيها حتى amma in ya tabbatar tana da najasa wato ya ga najasar ko ya san san da ya taka najasar kuma ya ganta a jikin takalminsa to wannan bai halatta ya sallah da su ba sai ya tsarkake su lakin na sahiha sai dai batun tsarkakewar maganar ingantacciya in malam ya ce annahu idza dulika na'lu bil ardi tahura bi zalika idan ka goge shi da ƙasa to ya tsarkaka da wannan ce kama ja'at bihi sunna kamar da sunna ta zo da shi yana nufin hadisin hadisin Abu Sa'id al-Khudri da muka karanta sawa'un kanat an-najasatu 'aziratan aw ghayra 'azira yace sawa'un najasar wato ba haya ne ko ba ba haya bace wato ba bambanci tsakanin najasar ba haya ko wace ba ba haya ba fa inna asfala an-na'li mahallu takarruri mulaqati an-najasati lahu fa huwa bi manzilati as-sabilayn kasan takalmi guri ne wanda zai rika yawan samun najasa tunda tafiya kake da shi a bayan kasa aka abin a doran kasa sau aka zaka iya taka najasa da shi ko da yaushe haka yace mahalli ne wanda yake haduwa da najasa a ko da yaushe to hukuncinsa hukuncin sabilai ne sabilai ne shine gurin da kake bauli ko gurin da kake ga'idi wato gurin fitar haya da kuma abin nan fitar ga'idin abin nan bawali kaga gu ne wanda kode yaushe jesa ta nan take fita falamma kanat izalatuhu anha bil hijarati thabitan bis sunnati al mutawatira fakadhalika huna ka huna to tunda sunna ta tabbata sunna kuma wacce take mutawatira da ta zo hadisai da dama na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka nuna cewa akwai akwai tsarkin hoge wanda mutum zai yi da hoge da dutse ko da wani marmaro ko da wani abu dai wanda yake ko tsingaro ko wani abu wanda yake zai tsarkake shi to sunna ta tabbata ana yi da wannan to kaga tunda har za a iya yi da wannan a gurin da najasa take fita ko da yaushe to shi ma haka takalmi shi ma in aka goge shi da ƙasa shi kenan ya tsarkaka mala ya wa wa'iza shakka fi jasati asfalil kofi lamta tukrahu salatu fihi idan kuma shakka yake ba shi da tabbas amma yana shakka da najasa ko ba najasa to wannan shakka ba za ta hana shi sallah da takalminsa ba shakka ba za ta sa yana da yaƙinin takalminsa da farko yana da tsahara yanzu kuma yana shakkar yana da tsahara ne ko baya da to ba zai bar fasa sallah da shi ba sai idan ya samu yaƙinin cewa akwai akwai najasar mala yace walau yakana ba'da salati annahu kana najisan fala i'adata alayhi fi sahih da bayan yayi sallah sai kuma ya tuno cewa eh tabbas takalmin yana da najasa to mala yace to ba zai ba sai ya saki sallah ba a bisa magana mafi inganci sallarsa ta yi wacce ya riga yayi ta ce kazalika ghayruhu kal badani was thiyab wal ardh kamar bayan ya yi sallah ne ya tuno cewa rigarsa da najasa ko inda ya yi sallah da najasa ko jikinsa da najasa najasa ta taba jikinsa bai wanke ba bayan ya gama sallah sai ya tuno to ba sai ya sake ba shi yasa hadisi Abu Sa'id al-Khudri kaga Annabi sallallahu alaihi da ya cire takalminsa bai sako sallarsa daga farko ba sai ya dora akan wacce ya riga yi ta to haka nan da a ce an gama sallar ma ba sai an sake ba wannan shine abinda Ibn Taymiyyah ya ya karkare da shi a nan za mu ga cewa malamai na farko sun yi ittifaki bisa ga halaccin haka sannan na biyu sun nuna cewa duka da yi da takalmin da cire takalmin duka suna ta tabbata da wannan ba wanda annabi bai yi ba ya yi da takalmi ya yi ba takalmi to ashe kaga yi da takalmi din ba wajibi ba ne musamman kuma musamman kuma idan ya kasance a irin masallatai mu ne na yanzu a da can masallatai ba su da shimfiɗa kamar yadda muka sha karantawa a nan cewa masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ya da shimfiɗa cikin rere ake sallah a cikin lokacin aka yi ruwan sama ma a cikin tabo ake sujjada sauraka ba shi da wani wata shimfiɗa su kansu a gidajen su ma ba su da isassun shimfiɗu bare su kawo masallaci su shimfiɗa kamar yadda muka gani a hadisin anas da ya gabata annabi ya je an kama masa wata tsohuwar tabarma sai da aka yi yafa mata ruwa ma ta dan mimmike saboda daddewa da aka yi a ji da ita ana ta kokozarta to kaga wanda shimfidar kwanciya ma gagara take kaga ina za a iya samuwa cika masallaci da shimfida kaga sau aka masallatan su ba shimfida to kaga irin wannan irin wannan guri za a yi shigowa a yi sallah da takalmi ko a yi sallarsa da takalminsa amma yanzu da ake shimfiɗa kafet ake shimfiɗa kafet mai tsada ɗan turkiya ko ɗan jidda ko ɗan dubai kaga wani ya zo da takalminsa a ce sai ya yi sallah a ciki a yi ta rigima da shi kaga ya nemi faɗa ne da akwai waɗanda suka ce sunna ce sai sun yi na san akwai wanda aka rika rigima da shi har jeho shi daga masallaci an shayi wallahi a ɗauko shi yana ihu yana kuka don hana shi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗauko shi da ka ya ce shi sai yayi sallarsa da tashi to kaga kaga anan akwai akwai rigima da a ce da a ce wajibi ne ko kuma ma sharaɗi ne a sallah ko a ce rukunin sallah ne ko sharaɗi ne in baka yi ta ba sallah ka ta ɓaci to anan kaga in aka ce yayi ba takalmi to kaga anan ana so a bata masa sallah sani amma tunda ba sharadi a sallah ba kuma annabi yayi da takalmin yayi ba takalmin dan menene anan sai ka ce sai kai da takalmi to fi sabila anan ba hikima kuma akwai inda ibnu taymiya ya sha magana cewa wasu sunnoni ma da suka tabbata in akwai abin da zai kawo marar rabuwa ana iya haƙuri da su saboda a samu haɗin kai wato in an za a rarrabu akan wata sunna da bata zama wajibi ba kan musulmin zai haɗu to za a iya haƙuri da ita don a samu haɗin kai ibn taimiyya ya sha faɗar haka a cikin fatawansa shi saboda haka za ga wasu malamai in suka je inda yanzu kamar a shafi'iyya za a yi sallar abinda za a yi sallar sai an bayyana bismillah to amma in ya je gurin da ba a bayyana bismillah sai boye bismillah sa tunda ya yarda cewa bayyana bismillah ba wajibi bace duk da shi a gurin sa sunna ce to amma in ya je inda ake bayyana boye bismillah kamar ya je madina to sai ya boye bismillah sa saboda me saboda anan ulfa haɗin kan musulmi ya fi ƙoƙarin taƙiƙin sunna tunda haɗin kan musulmi wajibi ne wannan kuma sunna ce ba wajibi bane rashin yin ta ba laifi kai ba inda za ka yi laifi ka ce haramun ne misali ko ka ce wanda ya yi wa Allah laifi to a nan ba za a yi shuru ba wani zo ce duk wanda yake sallah da takalmi laifi yake yi ko sallarsa ba ta yi ba to wannan sai a gaya masa ba haka ba ne amma kasancewar wane bai yi ba wane ya yi wannan baya abin nan a cikin littafin mai yarul mu'rib akwai littafin ma'iyarul ma'urib na alwansharisi akwai inda yake fadar cewa wani ya je wani ƙauye na jahilai waɗanda ba ilimi ya shiga masallacinsu ya musu sallah da takalmi suka kashe shi yana faɗar rashin hikima ta wasu mutane ka je ƙauye ka sa takalmi ka yi sallafi fi sabi Eh, wani abun ma na sunnar sallah in ka yi shi za a yi ta kallon ka bare ka yi sallah da takalmi za a ce ka rena Allah ce kaga Allah ya rena Allah za ka zo har gaban Allah ka sa takalmi a gabansa suna ga suna cirewa iyayensu takalma suna cirewa mai unguwa takalmi da dagaci da abin nan amma Allah kuma ka shiga masallaci da takalmi kai sallah a gaba to kaga komai ma zai iya faruwa a haka to kaga ba hikima <laughs> akwai akwai wani aboki da aka yi ta rigima da shi a masallacin annabi da gurin dawafi yace shi sai ya sa takalminsa wannan ya gan shi mai dan saukin kai shi ne wanda zai dan rike shi ya masa nasiha ya ce haram haram ya nuna matakal mai ce haram don ana kallon sa bakin fata ana zaton ma baya jin larabci eh. shi kuma lokacin phd yake yi a fiƙihu eh. amma a lokacin sai a kalle sai a kalli takalmasa sai a nuna masa ana ganin shi ya fito daga afirka daga cikin dawa ya fito sauraka bai san komai na addini ba sai a kalle sai a ce haram haram haram sai ya ce na'am na'am sai ya wuce to a gabana an sha tattaka masa kafa wasu su tattaka masa kafa tattaka masa kafa sai ya sake guri to in ya je gurin yan dalibai ne haka wanda suna da ilimi sai ya samu sassauci a nan to kaga bai bai zama larura ba bisbil musamman gurin da dai ko baka shiga cikin harabai din ba duk tiles ne to shi yana tsoron ya aje takalmansa musamman ma lokacin asham ne ana tarawihi ya aje takalmansa ko wani ya zo ya dauki to sai saboda haka shi kiga yafi fi sauki tunda bai shiga cikin masallacin ba bai shiga inda darduma take ba gurin waje ne inda kawai tiles ne da ba zai sa takalmin shi ba kuma ga sunna ta zo annabi yayi saboda kawai wani jahili zai ce masa haramun. to za ka ga wasu hatta a sallar jana'iza kaga dai sallar jana'iza ba cikin masallaci ake yinta ta ba a waje ake yinta amma wasu sai sun cire takalmi to amma dai na ga yanzu an fara samun wayewa a cikin shi ma a cikin birane ba na jin a ƙauyuka in mutum ya haka za a kyale shi ko ba a yi masa magana ba dai za a yi ta kallonsa wani wani mai yahuda mai yahuda haka amma dai a birane dai gaskiya dai inda duk ahlus sunna suke na gaba ba sa cire takalmi dan za a yi sallar jana'iza eh to amma ba kada a ga mun karanta wannan hadisi kuma a ce za a shigo mana nan da takalma ce to shi yasa muka yi wannan kan da garkin ah sai hadisi na gaba hadisin jami hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali ce an jarir ibn abdullahi radiyallahu anhu annahu bala thumma tawadda wa masaha ala quffaihi thumma qama fa salla فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم jarir ibn abdullahi al-bajali shi rawaito wannan hadisin yake cewa annahu bala shi jarir yayi bawli thumma tawadda'a sannan sai ya tashi alwala wa masa ala khuffaihi ya shafi sa guda biyu thumma qama fa salla sai ya tashi ya kama sallah wato ya kama sallah da kuffinsa ila sai aka tambaye shi yayi sallah yake sallah cikin bai cire kuffinsa ba فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا ناقا النبي صلى الله عليه وسلم ياي كتن كتن هكا فكان يعجبهم وانا حديث ينا باس شعوة ينا با الماجران عبد الله بن مسعود شعوة لأن جريرا كان في من آخر من أسلم سبب جرير ابن عبد الله البجلي ينا دقا قرشا قرشا وانا سكا مسلمتا Wani hadisi imam al-bukhari ya kawo shi a nan kitabus sala a babu salati fil khifaf babun yin sallah da khuffi wato yin sallah a cikin khuffi tun da ya magana sallah da takalmi ko yin sallah da khuffi haka nan muslim shi ma ya fitar da shi abu dawud ya fitar da shi babul masai alal khuffain babin shafa akan kofi imamun nasa'i da tirmizi su ma duk sun fitar da shi a babul masi alal khuffaini ibnu maza shi ma a babu ma ja'a fil masi alal khuffaini haka nan akwai cikin musnad imamu ahmad da sauran littattafai mun yi tarjamar jarir ibn abdullahi bajali a baya saura ba sai mun sake ta ba wannan hadisi sharhinsa sa kamar da kuka gani jarir ibn abdullahi bajali ya yi bawali ya tashi ya alwala ya safi kuffinsa wanda nuna cewa ya sa kuffinsa da ɗahara bayan ya yi ɗahara ya yi alwala cikakkiya ya sa kuffinsa to sai alwalarsa ta warware ya je kama ruwa ya dawo ya yi alwala sai ya shafi kuffinsa dama kana da wannan damar in ka sa kofi in a zaune kake a gida kana da awa 24 wato yini ɗaya da darensa idan kuma matafi ne kana da salasta ayyam wa layalihinna yini uku da dare rakin su saboda haka da yayi yayi wali yazo yi alwala ya shafa kuffi ya tashi ya kama sallah to shine sai aka tambaye shi wato ya kama sallah wanda yana nuna ya kama sallah da huffinsa bai cire su ba bayan ya yi shafa domin da ya cire su dole ya wanke kafarsa da kuma ya wanke kafarsa to za a gaya mana za a gaya mana cewa da haka bai cire huffinsa ba huffinsa ya shafa a kansa ya tashi ya kama sallah fasu ila sai aka tambaye shi wane ne mai tambayar shine ɗaya daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisin daga wajensa shine al-harith ibn hammam al-harith ibn hammam kamar yadda yazo a cikin riwayat tabarani tabarani ya ka hadisin sai ya ce fa qultu lahu al-harith ibn hammam shine ya rawaito hadisin daga jarir ibn Abdullahi al-bajali shi yace ya ga jarir yayi kaza ya kaza fa qultu lahu sai da ce da shi ataf'alu hadha wa qad bulta bayan kai bawli kuma kai haka qala sai jaridar ibn abdullah al-bajali sai yace da shi inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda wa masaha ala khuffaihi yayi bawali sannan ya alwala ya shafi kufinsa wato abinda ka ga nayi din nan annabi sallallahu alaihi wasallam na gani ma yayi shi yasa nayi to shine yake fakana yu'jibuhum yu'jibuhum wannan hadisi yana basu sha'awa saboda jarir li anna jariran kana min akhir man aslama saboda jarir shine karshen wanda ya shiga musulunci arwayan ruwayan muslim kana yu'jibuhum hadha alhadith wannan hadisi yana ba su sha'awa suwa sune almajiran abdullahi dan mas'ud waɗanda ake nufi anan almajiran abdullahi dan mas'ud hadisin yana ba su sha'awa domin jarir ibn abdullahi albajali ya musulunta shekara ta goma ko shekara ta sha ɗaya shekara ta goma ko shekara ta sha shekara ta sha a cikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shekara ta goma a cikin ya hajjatul wada cikin ya hajjatul wada a ƙarshen ta, to a wata ruwaya ta zo a cikin hajjatul wada a lokacin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam jarir ibn Abdullahi al-bajali ya musulunta a ruwayan muslim yana cewa li anna islam jarir kana ba'da nuzulil nuzulil ma'ida jarir ya musulunta bayan saukar suratul ma'ida me yasa aka kawo batun suratul ma'ida saboda suratul ma'ida ta zo da maganar alwala alwala kuma aka ce a wanke kafa aka ce a wanke kafa ya wallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn saboda haka a cikin a a cikin suratul ma'ida an ce in za ku yi sallah ku tashi ku yi alwala aka faɗe da za a yi alwala tiryan tiryan aka zo ga batun kafa sai aka ce ku wanke kafafun wa arjulakum qira'a wa arjulakum ku wanke kafafun ila ni zuwa ga abin nan to shi kaga ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan kuma shi ya musulunta bayan suratul ma'ida kaga kenan bayan an saukar da waccan surar annabi ya shafa kofi an fahimta wato dan akwai waɗanda suka ce alqur'ani ya shafe batun shafar kofi tunda suratul ma'ida min awakhir ma nazala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tana daga karshe karshen abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin ta an ce a wanke kafafuwa tunda aka ce a wanke kafafuwa kenan an shafe batun shafar kofi to sai jarir ibn abdullahi al-bajali sai aka ga ya shafi kuffinsa bayan yayi bawali sai ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi kuma ya ya musulunta ne bayan saukar da ma'ida an fahimta kaga ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da shafa kuffinsa bayan an saukar da ma'ida saboda haka waccan ayar ba a shafe ta ba waccan a waccan ayar bata ta shafe wannan hukuncin ba hukuncin yana nan sabanin yadda wasu suke zato wasu suna zaton ayar da ta sauka ta shafe magana kofi to wannan shine abin da yasa hadisin yake ba su sha'awa shi yasa aka ce kana yujibuhum hadisin yake ba wa mutanen kufa almajar abdullahi dan mas'ud sha'awa sai ya zama kamar ayar ta yi taksisin hadisin ne wato hadisin ya yi taksisin ayar afuwa kamar hadisin ya zo ya khassasi ayar ayar ta ce uku abin nan eh, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ay faksilu arjulakum ila alka'bayn ku wanke kafafuwan ku zuwa idan sawu kenan ana nufin idan babu kufi a ciki inda kufi sai ku shafa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shafa shi yasa tirmizi da ya kawo ruwayoyin hadisin a cikin littafinsa aljami sai yace ce wa hadha hadithun mufassar لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله على الخفين صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة سيتي وانا حديثي ne wanda yake a shine ma'anar mufassar hadisi ne a karara Ya ce saboda ba'd man ankara almasa ala ne wasu da suka yi inkarin shafa akan kuffi sun yi tawilin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi shafa ne akan kuffi kafin a saukar da ayar cikin suratul ma'ida wa zakara jarirun fi hadithihi annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wa sallama saha ala al-khuffaini ba'da nuzulil ma'ida shi kuma jarir sai gashi ya zo ya faɗa a cikin hadisinsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shafa akan huffinsa guda biyu bayan saukar suratul ma'ida kaga kenan ashe hukuncin yana nan ba a shafe shi ba shi yasa ibnul munzir ya ciro daga abdullahi dan mubarak a cikin littafinsa al-awsat yake cewa laysa fil mashi ala al-khuffayn ikhtilafun an sahabati ikhtilafun maganar safa akan huffi babu sabani daga sahabbai wato duk sahabbai sun yadda sun amince da shafa akan khuffi imamun nawawi a cikin sharhinsa shari'a bin al-minhaj sharhin sahih muslim yake cewa rawal mas'a ala al-khuffaini khala'iq la yuhsawna min as-sahaba wato da dama sahabbai masu yawa waɗanda ba za su kirgo ba sun ruwaito maganar shafa akan khuffi قال الحسن الحسن البصري كما يكي cikin littafin al na ibn munzir yake cewa haddathani 70 min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yamsau al khuffayn ce sahabbai 70 sun gaya mun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa akan kofi. ibn hajar al-asqalani cikin fathul bari yake cewa da dama daga cikin malamai sun bayyana cewa shafa akan khuffi akan guda biyu hadisi ne mutawatiri ce hadisi mutawatiri hadisin da yazo daga jama'a masu yawa wanda ba zai yiwu ka ce sun yi kuskure ba yace wa jama'a ba'dhum ruwatahu fajawazu 80 daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisi cikin malamai wasu suka tattara sunayen sahabban da suka ruwaito hadisi akan shafa akan khuffi ya tara hadisan sahabbai 80 daga ciki akwai al'ashara al-mubashsharun bil janna duka goman nan da aka yi musu bishara da aljanna sai da suka rawaito haka imamu ahmad yake cewa akwai hadisai da ya sani arba'in daga sahabbai arba'in waɗanda suke magana akan shafa akan hofi haka nan shi ma ibnu abi hatim ya faɗa haka nan shi ma ibnu abdulbar ya kawo a cikin littafin sa al-istizkar ibnu manda shi ma a cikin tazkirarsa shi ma ya kawo sahabbai abin nan tamanin wanda suka ruwaito magana a shafa akan khuffi albai haƙi da tirmizi a cikin littafinsu su ma sun kakkawo wasu daga cikin sahabbai wanda suka yi shafa akan kuffi akwai waɗanda ake cewa sun yi inkarin shafa akan kuffi cikin sahabbai akwai waɗanda ake ruwaito wasu ruwayoyi ana jingina musu da cewa sun yi inkarin shafa akan kuffi daga ciki akwai aisha akwai abdullahi dan abbas akwai abu huraira ibn abdulbar ya ce la yathbut duk waɗannan ruwayoyin ba su tabbata ba duk ba su tabbata ba ba su inganta ba abinda aka ruwaito daga aisha cewa ta ce la'an la'an akta a rijilayya a habbo ilayya min an amsaha alaihima wai ta ce in yanke kafafuwa na biyu wannan zai fi soyuwa gare ni sama da in shafe su to wannan ba gaskiya bane bata faɗa ba hadisin karya ne a cikinsa akwai wani mutum da ake kira Muhammad ibn Muhajir wanda ibn Hibban yake cewa yana kirkirar hadisan ƙarya to yana kera hadisan ƙarya ya jingina wa sahabbai ko ya jingina annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma imamu kutni a cikin sunan dinsa ya ruwaito hadisi daga Aisha wanda zai ƙara nuna maka cewa waccan magana ƙarya ce ya ruwaito hadisi daga Aisha a cikin kitabul tahara babul masih al khuffain da take cewa ma zala rasulullahi sallallahu alaihi sallam yamsahu منذ unzilat alaihi suratul ma'ida hatta lahiqa billahi azza wa jalla aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana shafar kuffi tun sanda aka saukar masa suratul ma'ida har ya koma ga Allah to kaga aisha ta ruwaito wannan kuma ta ce bata yadda ai shafa ba ko da ta shafa kuffi gara gara ta yanke kafarta kuma a cikin sayo muslim a cikin sayyid muslim akwai inda aka tambaye ta shurai ibn hani ibn hani ya tambaye ta dangane da da shafar kuffi sai ta ce ya je ya tambayi ali ibnu abi talib radiyallahu anhu saboda yana yawan tafiye-tafiye tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai fi baka labarin adadin kwanakin saboda ta fahimci tambayar ba wai hukuncin ya halatta ya shafi kofi ba ko bai halatta ba in yana zaman gida kwana nawa ne in yayi tafiya kwana nawa ne tunda ita a zaune take a gida shi shiga je ali suna yawan tafiye tafiye da manzo Allah zai gaya maka kwana nawa ne kuma ya gaya masa hadisin da kuka sani ya ce lil muqim yawmun wa layla wa lil musafir thalathatu ayyamin wa layalihinna hadisin ali sayyidina ali wanda kuma wannan hujja ce kat akan mabiya addini shi'a waɗanda suke inkarin almasu alal kufai shi yasa wasu malamai ma suka fifita a rika yin shafa din akan huffi ko akan safa ko takalmi sau ciki a yi shafa a kansa saboda me saboda akwai cikin alul bida waɗanda suke inkarin wannan shi yasa za ka ga har ma wasu malamai suna sanya shafar kufi duk da cewa gashi mas'ala ce ta furu'a mas'ala ce da ta shafi furu'a ba ta shafi aƙida ba amma wasu malamai sai su sa ta a cikin a cikin littafin aqida kamar eh, eh, abin nan kamar imamu tahawi a cikin aƙidar da ya rubuta ce wanar almasha alal khuffai muna ganin a rika shafa akan khuffi don me saboda akwai cikin yan bid'a waɗanda suke ganin wannan ba haka bane kamar shi shi'a kaga su suna cewa in kai alwala shafa kafar ka zaka yi ba khuffin haka tana tsirarar ta ka shafa in ka sa khuffi kuma sai ka cire ba su yadda da shafar kufi ba amma kuma in baka da kufin ba za ka wanke ba saboda haka sai suke shafa kafarsu in ka gaɗan shi abai ya wanke to ina ga bako ne a cikin shi an bako ne bai san mai yake yi ba amma ba a shafa ba a wanke kafa sai dai a shafa ta to kaga ka bi irin wannan sallah ina sallar ka za ta fi sabilillah wanke wanke kafa ai daga cikin farillan alwala ne ba wani bane musahabi kaga ka ce wai haɗin kai bara ka bi dan shi a sallah ya shafa kafarsa ya shige gaba hakanan imam ahmad yake cewa shi ma abu huraira da aka jingina masa inkarin almasi alal ya ce wannan batil ƙarya ne ba gaskiya ba hakanan abinda aka jingina eh, abinda aka rawaito daga ali ibnu abi talib da aka ce ya ce sabaqal kitabul khuffaini sabaqal kitabul khuffaini wal qur'ani abinda da yazo da batun wankewa yarin jayi shafa akan kufi. sabaqa anan yana nufin galaba sabaqa yana nufin galaba wato yarin jayi abinda ya zo a suratul ma'ida ya rinjaye batun shafar alkofi to shi malam bai inganta daga ali ba kamar da muka ce abinda ya inganta daga gare shi shine tabbatar da shafa din wannan ruwaya ce munqati'a somin ruwaya ce da ta zo ta hanyar Isma'il an Ja'far ibn Muhammad an abi Ja'far ibn Muhammad Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn bai bai ga bai bai bai bai abin nan ba ah, bai abin nan ya ji hadisin daga babansa Muhammad ibn Ali ibn Hussein Muhammad ibn Ali Ali Zaid al-Abidin ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib kaga Muhammad ibn Ali ibn Hussein bai bai bai ji komai daga bai ma riski sayyidina Ali ba saboda haka akwai inqita'i a cikin isnadin in aka samu inqita'i a cikin isnadi hadisi bai tabbata ba abinda Imam Muslim da Nasa'i suka ruwaito daga Ali shine ya bada fatawa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Aisha fa akan kuffi yini ɗaya da kwana da darensa ga mazaunin gida yini uku da darurrukansa ga matafi ana jingina wa imam malik shi ma cewa ya yi inkarin shafa akan hoffi a halin tafiya ko a halin zaman gida ibnu abdulbar ya ce to wannan ruwaya an karaha aksarul ƙa'ili na da dama daga cikin malamai waɗanda suke bin mazhabar imam malik sun karyata wannan riwaya da aka jingina malik Wa riwayatu anhu bi ijazati al-mashi ala al-khuffayn fi al-hadari safari akthar wa ashhar ibn abdul bar yace riwayoyin da aka samu daga malik wanda suke halatta shafa akan khuffi a halin zaman gida ko a halin tafiya su suka fi yawa kuma su suka fi shahara wa ala zalika bana muwatta'ahu akan haka ya gina littafin sa muwadda inda kulli wa huwa mazhabuhu inda kulli man salaka al-yawma sabilahu kuma wannan ita ce mazhabar Imam Malik a gurin dukkan wani wanda yake bin tafarkin Imam Malik la yunkiruhu minhum ahad babu ɗaya daga cikin malaman malikiya da yake inkarin shafa akan fufi saboda haka wannan ba ba riwaya bace da ta inganta daga Malik ko da za ku ji wasu sun jingina wa Malik cewa bai yarda da shafar kofi ba ba gaskiya bane muwaddadin sa yayi babi akan shafar kofi ya ka hadisin shafar kofi sannan kuma almajiransa da ɗalibansa duka sun tabbatar inkar da wannan babu ɗaya da ya taɓa inkarin wannan akwai wannan jita-jita tsohuwa ce da aka daga jijira malik cewa haka har ma imamu shafi'i a cikin littafin al'um ya yi ɗan hannunka mai sanda zuwa ga malikiya cewa suna inkarin haka amma abin da yake tabbatacce a wajensu kamar yadda su kansu malaman shafi'iya ɗin suka tabbatar cewa ƙauli guda biyu ne daga a mazhabar malikiya akwai wanda suka ce aljawazu mutlaqan ya halatta ga kowa da kowa mutumin da yake mazaunin gida ko wanda yake matafi akwai kuma kauli na biyu wanda yace lil musafir dunal muqim wanda yake matafi zai iya shafa banda mazaunin gida to wannan na biyu cewa ga matafi ko mazaunin gida shine abinda wasu suka fahimta daga mudawwana kuma shine abinda ibn al-hajim ya tabbatar da shi amma albaji abulwalid walid al ɗaya daga cikin hamshakan malaman malikiya ya tabbatar da maganar farko ne kuma wannan ita ce ya ruwaito daga abdullahi ibn wahab a cikin littafin al-mabsuta na a arwato daga nafi akwai littafai guda biyu kowannen su ana kiran shi al akwai al na yahya Ibn ishaq Ibn yahya al-laifi wanda yake kawo sabanin maliku da almajiransa akwai kuma almabsuta ala mazhab imam malik na uh, abdullahi ibn ayyub al-ansari wanda aka fi sani da ibn harruj a cikin wannan littafi an rawaito daga ibn nafi ɗaya daga cikin almajiran malik yana cewa anna malik inna ma kana ya tawakkahu fi khassati nafsihi ma ifta'ihi bil jawaz shine baya shafar amma kuma yana fatawa cewa ya halatta yi. saboda haka abinda aka jingina wa imam malik cewa a shafa akan khuffi bai yarda da shi ba wannan ba gaskiya bane haka babu wani cikin magabata cikin sahabban annabi sallallahu alaihi da bai yarda da shafa akan khuffi ba Ah, sannan kuma cikin magabata malamai na sunna babu wani wanda bai yadda da shafa a kan kofi ba shi yasa wasu malamai suka ce cewa kamar yadda Ibnulmunzir munzir ya kawo a cikin littafin al yake cewa wasu malamai suna cewa shafa akan khuffi ma afdalu min ghaslin rijlaini yafi falala sama da ka wanke kafa wazalika zalika annaha min sunan thabitati an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda shafa akan khuffi sunna ce da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa qad fiha ba'd tawaif ahli bid'a kuma wasu daga cikin yan bid'a sun soki abin fa kana ihya'u ma ta'ana fihi al-mukhalifuna min as-sunani afdal min imatatihi suka ce to kaga a raya abinda wasu daga cikin masu sabawa suka ainihin soke shi na sunnar annabi a raya shi ya fi a bashi ya mutu afdalu min imatati ya fi a bashi ya mutu ba tare da an raya shi ba kuma wasu sun yi hujja ma da faɗar annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa inna allaha yuhibbu an tuqbala rukhasuhu hadisi ne sahihi yana cikin musa imamu ahmad da sayyid ibn khuzaima da ibn hibban hadisin abdullahi dan umar annabi yake cewa lalle allah ya fi son yana son inna allaha yuhibbu an tuqbala rukhasuhu Allah yana son a rika karbar saukin da yayi in yayi ma sauki ka karba haka nan Aisha tana cewa ma khayyara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithma ba ba bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam zabin abubuwa bi ba face ya zabi wanda yafi kowane sauki matukar bai zama laifi ba wani hadisi ne sahihi yana cikin Bukhari da Muslim to haka suka ce to kaga shafar khuffi afdalu min ghaslin rajulaini saboda ya fi sauki sama da ka cire ka wanki hakanan shafar safa duk suna duk tafiye su daya wanda suka fifita shafar kuffi akan wankewa wato wanke kafa akwai imamu sha'abi akwai alhakam ibn utayb utba akwai ahmad ibn hanbal akwai ishaq ibn rahuya ah, har ma aka ruwaito daga Ibn abi laila da nu'man suna cewa inna lanuridu alwudu'a fanalbasu alkhuffayn hatta numsa alaihima mukan so alwala to amma sai mu sha mu sa kofi domin mu yi shafa a kansu wato dan ma mu rika shafar ma muke sawa imamu nakhai yake cewa man raghiba anil mashi alal alkhuffayn faqad raghiba an sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi kyamar ya shafa koffin sa to wanda yayi kyamar sunnar annabi ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan abu ne wanda yake sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam mun tsaya mun kara bayani akan sa wal Allah baya mun yi dan bayanai akan irin wannan to amma saboda a wancan lokaci guguwar abinda da shi'a bata tashi sosai ba kamar yanzu to shi yasa yanzu muka kara fito da wannan mas'ala din don ba mamaki wata rana ka ji wani yana sukan shafa akan huffi din yana cewa babu babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi ko ko an shafe hukuncin to abin ba haka bane abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh